da yake sa mutane take gare su nan kuma take sai su tuno gaskiya sai su zama ai ay huna. wannan duka qur'ani ba magana kowa da ba. ina ba ta fahimci wannan to haka in ka kalla da Allah yake cewa wa in ma siyan naka ko ash-shaytanu fala taqud ba'da dhikra haka da Allah yake cewa afallahu an kalima azinta talahu haka da Allah yake cewa inna fatana laka fatan mubinan ya fi ka kallon ma kadama min zambika wa mata ta akhara kuma ga sunan da ya birjik da Allah kuma ya ce manzo Allah wala da shi ne fa'ilu zalika gadan illa an yasha Allah wa kura baka idan nasita aka faɗin Allah da yake cewa ga annabi Musa falamma balaga majma'a bainihima buta kuma. kaga duk mantuwa na iya faruwa ga annabawa a shi idan Allah ya bar suna hukunci da ainihin yanayin da suke da dan adam waɗannan maganganun jama'a duk da na san akwai maganganu da yawa a kansu musamman al'imamu ainihin alƙadi iya a cikin littafin ashafa ya yi ƙoƙarin diya mummurɗe waɗannan maganganu da cewa duka fasarorin na zahiri ba ka su kyau amma in ka je karanta tarihinsa a cikin littafin siyar alamin nubala wannan da gaske abubuwan da malam ainihin zahabi ya kama shi da cewa akwai fassarori da ya yi a cikin ashafa waɗanda kai can shi ina ma bai yi su ba ya laita hu lam yu'awilha wannan na daga ciki ga karanta ashfa zaka gansu ina fata mun fahimci wannan jama'a can karshe karshe yi magana akan su maganganu wanda suke wasu daidai ne wasu ba daidai bane Allah ya gafarta mishi kuma ka koma ka karanta littafin al-fatawa kubra na ibn taimiyya a cikin mujalladi na ainihin wato mujalladi na uku insha Allah mujalladi na uku inda aka ibn taimiyya tambaya akan ina gaskiyar cewa su mu izuddin al-fatimi wasu sarakuna da aka yi yan shi'a a nan kasar Misira? wai su ma ma'asumai ne ina gaskiya haka to da ke ibn taymiya ilimin shi tumbudin shi yake inda kasan yara sun sha sun koshi ya fara tumbudo karatu a nan wajen duk ya waɗannan bayanan dalla dalla shine maganar da muke anan cewa zalunci da ƴan shi'a suka yi na farko isman nan ta annabawa ce kadai sai suka jawo ta suka makala a cikin wasu tun suna makalawa a jikin mutanen kirki irin su aliyu irin su hasan irin su Hussein da sauran a'imma na Ahlul har suka makala kuma akan mutanen banza akan azzalimai sarakuna macuta irin su wannan muzirin fatiye har sai su makala kuma akan kowane shidani ma kowane man habba wa dabba yanzu kuma wannan Ibrahim nan bazan zage nan shi ma ma'asumi ne a cikin tunaninsu wancan Kazimi shi ma ma'asumi ne ah, wane ne kowane shidani da ya shige taso wani katar rawani yana zalunci sai a ce shi ma ma'asumi to su ma'ana kuma isma ma a wurin yan shi'a Kudu shi ne duk abin da ya daidai ne ku gane mafi waɗancan isma a gun musulmai shine ba sa iya yin abin da yake ba daidai ba kuma abin da ba daidai ba duka an san shi ina halala bayyinun ko ina harama bayyinun ko mun gane to amma su abun su duk abin da ya ba komai ko da ba a ganshi yana zina ko a ganshi yana shan giya ko a ganshi yana luwaɗi ko a ga yana rawan disko ko a jiye ƙarya duka tana cikin daidai kaga su ko annabawa ba sa iya yin waɗannan abubuwa ne ku gane bambancin ma definition din tukunatun farko tsakanin na musulmai da na yan shi'a to sahabbai ba irin waɗannan mutanen bane baya cikin aqidar mu su adala ce to mece ce adala ita ce a kasance mutum Allah ya bashi wata malaka ta shiga cikin zuciyarsa ko take ɓame zuciyar daga barna kaga su yanzu aiki ne da Allah ya baka dama kai wancan ko sa hannu da Allah ya musu shi da kanshi mu gane bambanci tun asali isma tsarewa ce daga wurin Allah ita ba adala istiqama ce daga wurin bayi wannan shi sa malaman aqida musulunci suka ce mutane wanda suka zama nagari sun fi mala'iku falala a wurin Allah domin su mutane Allah ya ba su duka inna harina sabila in ma shakiran wa in ma kafura to idan mutumin da ya iya galabaitan ɓangaren barnarsa ya zama mutumin kirki hayye kama da mala'iku ya fi mala'iku ƙoƙari amma mutane ne guda biyu wannan ya da sabon mota lafiyayya da ledata da komai ji a kawo ta daga shifi wani kuma da tsohuwar mota shi tun model ɗin 1975 sai aka yi tsere sai suka yi kano a tare suka yi kano a tare kowa ba wai wani ya riga wani ba kaga wannan mai karamar mota mai mota na karama ya fi wancan yin kokari saboda shi wata ya da imkaniya da ya kamata a ce ya guje mushi tuntuni amma sai ya kasa to haka mutanen kirki suke da mala'iku wannan magana ce da malamai suka fada a cikin ainihin littafai na aƙida duk da yake akwai maganganu da yawa a kai kan ta shari'a ke ta tawuya na biyu na abin izi alhanafi to sai ya zama su sahabbai a wannan kategori din suke shine Allah yana ba su dama ta hanyar istiqama da Allah ya huwace musu sai su zama ya tsame zuciyarsu daga bin son zuciya su ne shi sa kaji Allah ya ce inna ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun total arako waɗanda suke jin tsoron Allah idan haukar shaytan ta shafe su sai su maza su tana gaskiya sai su koma cikin hayyacin su kenan su yanzu shaytan na iya garzar su Allah ba ya raba su da shaytan bane amma Allah ya ba su tsamewar rai to shi za ana iya samun waɗannan tuba-tubai game da su an samu sabon da ya sha giya an samu sabon da ya zina an samu sabon da aka yi haddin ƙazafi sabai da sun yi waɗannan Allah ya tsarkake su ta hanyar tsarkake wa su kalli salama. alaihi ɗan a dan a walid ɗan ukuba mun karanta anan ko yana cikin sayyid muslim gwamna ne na gari ya yi sallah da asuba ya musu a hudu sai da ya hudu masa ne ya ce ko in kara muku ne ce to aitin cikin kari muke aka je aka ba halifa labari aka zo aka mushi haddi yana cikin tarihin shi a cikin sarara mai dubala cewa yana shan giya ya kasa rabuwa da giya wannan bai cire mashi darajar sahabbantaka shi ba amma wannan kuma bai fitar da shi daga cewa mashayin giya ba to kaga wannan ya faru daga sahabi kuma ya faru gashi an ba da labari to yanzu wannan bai zama dalili shi a sai a ce shikenan duka sahabbai mutanen banza bane daman adala ba ta nufin wai shikenan ka zama kamar mala'ika an taba samun sahabi wanda zai zaka je wata faɗo ta magana wata take ba ba ka yi kamata ya yi ta ba ko ya faɗa da ɗan uwan shi ko ya wani gori da an samu na fata mun fahimci wannan jama'a to waɗannan abubuwan da suka faru ɗaiɗaiwa daga sahabbai su ne abubuwan da ya shi a ce capitalizing a kai ya ce ba shi ma wane ya kaza ba to wannan ba daidai ba ne don wane ya kaza su ɗaya kuma an mishi ma haddi an tsarkake shi bai halasta a sake suka shi da wannan abu sai ma dai irin wannan labari na tantance ilimi Allah shi da to a takaice yake cewa a ah, nahnu wa in kunna naqulu bi adalati ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi salama yace mu ahlus sunna ko da yake muna cewa sahabbai mutanen kirki ne walakin na la naqulu bi ismatihim ba ma cewa ka katangagu ne daga barna fahum basharu yan adam ne su wa qad qala nabi sallallahu alaihi wa alihi salama manzan Allah ya ce kullu ibn adama khata'u dukkan wani dan adam mai yin laifi ne fahum min auladi adama kaga suna cikin yan adam na masu laifi ne yakhta'una wa yusibuna suna kuskure kuma suna dacewa wa in kanat akhta'uhum magmura fi buhuri hasanati ko da yake kurakuran suna nan sun nashe a cikin kogin a cikin tekun ayyukansu na alheri shi shine abin da muka faɗa mutum ya yi kuskure ɗaya biyu ya yi aikin alheri dubbai aikin alheri nan ya galabaici aikin sharrasa yadda ka san ka ɗauki ɗigon fitsari kwangwani ɗaya sai ka zuba a cikin teku wannan bai mai da ruwan tekun ya zama duka ya yi tasa saboda ruwan tekun ya galabaice shi sai goda ma a cikin duro guda ne idan balagal ma'u kullataini lam yahmilul khawas Allah shi da mu رضي الله تبارك وتعالى عنهم وارضاهم قال العلامة ابن عبد yake رحمه الله ابن عبد البر النمر يكي تيوا أجمع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدو mazowa gaskiya gaba ɗaya daga cikin musulmai ahlus sunna da jama'a su sun haɗa kan cewa gabaki ɗayan sahabbai mutanen kirki ne wannan magata cikin littafin al-isti'ab fi ma'rifatul ashab na al-imam al-hafiz ibnu abdul barr an wa qala ibn hajar al-asqalani rahimahullah ibn hajar al-asqalani Allah ya kara mushi rahama yake cewa ittafaq ahlus sunnati a anna anna al-jami'a udulun ahlus sunna sun hadu gaba daya akan cewa sahabbai mutanen kirki ne walam yukhalif fi dhalika illa shudud min al-mubtadi'a babu wanda ya saba wannan magana sai wasu yan kadan din mutane daga cikin yan bid'a sune yan shi'a da khawarija da ainihin nasiba wannan magata cikin tafin al-isaba fi tamir a cikin mukaddimarsa wa kadhalika naqala al-iraqi wal juwayni wa ibn salah wa ibn kathir wa ghayruhum ijma' al-muslimina sallallahu alaihi wasallama kulluhum udud yace haka nan kuma al-imam da ibn al da al-imam salah da ibn kathir da makamantansu gaba ɗaya sun cirato ijma'in musulmai akan cewa sahabbai mutanen kirki ya ce ka kuma karanta tafsirat na wannan a cikin littafai waɗanda suke magana akan sahabbai a cikin tafi mai suna sahabati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil kitabi was sunna wa qala al khatib al baghdadi rahimahullahu ta'ala hakanan al imam al khatib al baghdadi a cikin littafin al kifaya fi ilmin riwaya yake cewa ala annahu law lam yarid min allah azza wa jalla wa rasulihi fihim shay'un mimma dhakarnahu bayan da ya gama ambatan nassoshi akan sabai da kirkinsu da nagartarsu sai ce kai ka ɗauka ma ko da babu wani nassi daga Allah ko nassi daga manzan Allah su ɗari salama wanda ya zo yana tabbatar da abin da muka ambata la'aujabatil halun lati kanu alaiha min hijirati, wal jihadi wal nusrati wa bazlil mahji wal amwali wa katilin aba'i wal auladi wal munasahati fid dini wa quwwatil imani wal yaqini qat'i ala adalati qat'u ala adalati yace koda babu nas a kalli yanayin su kawai shine kamar yadda muka ce turawa sun kalla turawa masu bincike akan tarihin musulunci abin da suka kalla kin suka kalli yanayin sahabbai na farko min al-hijra tun daga kaura da suka yi suka bar garuruwan su farko suka fara yin kaura zuwa ƙasa habasha har su suka wasu kai kaura zuwa ƙasar madina daga cikinsu akwai attajirai masu kuɗi 'yan gata ƴaƴan dangi duka suka bar wannan abubuwan suka rawa suka zama talakawa isa kaji Allah sai da ya siffanta su ya ce lil fuqara il muhazirina. fatararrun nan ƴan kaura saboda wani banda rigar jikin shi babu abin da ya tsira da ita dangin shi za su ce ko ka zauna ko kuma in zaka fita ba za mu baka komai ba mun kwace komai da haka yi zaba Allah da manzon shi ya koma su suka shiga cikin wannan talaucin suka shiga cikin gurba suka je garin ma yaki an san su saboda ba irin yanayin garinsu bane mataki na farko kenan suka haƙura da wannan bala'i wal jihad sannan suka fito yaƙi tun daga kan Bada, da uhud da ahzab da ainihin sauran yaƙe-yaƙe da aka yi har zuwa yaƙi na ƙarshe da manzo Allah sallallahu alaihi ya tare da su sannan bayar su wasa suka cigaba da yin waɗannan yaƙe-yaƙen suka kai musulunci duk inda ya kai jihadi da suka yi kenan wan nusra da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi da dukiyarsu da ahalinsu da mutuncinsu da karamarsu da ainihin tunaninsu suka ce komai mun baka ya manzan Allah duk abin da kai kenan wa badlil mahaji wal amwal yadda suka sariyar da jalinsu da dukiyarsu suka baiwa addinin musulunci duk abin da suke da shi sahabi ya da dukiyar shi gaba daya wani ya da rabin dukiya wanda bai da shi ya ta kuka ya fita ya je ya kwadago ya samu ya kawo shi ma dai dan ya tarayya a cikin wannan ladan wa qatlil aba'i wal aulad suka karkashe iyayensu da yayansu suka yaki iyayensu da yayansu musamman a badar musamman a uhud da makamantansu ka duba abin da sayyidina umar yake cewa yace kowa a cikin da aka kama wato fursunonin yaƙi a badar yace kowa a cikin mu a duba ya dan uwan shi na duniya ba shi ya kashe shi kawai sun zaɓi Allah da manzon shi akan iyaye da yaya wal munasahati fi din yadda suka yi wa junansu rangwame a cikin addini suka yi junansu kyautayi a cikin addini wa quwwatul iman da kuma karfin imani da yaqini manzo Allah sai sai yana faɗa musu maganganun da bai yiwuwa a ɗabi'ance a gasgata su amma da ka suka gasgata saboda sun ga gaskiyarsa nan nake ba ku labarin wani sahabi wanda manzo Allah yake cewa shaidarsa ta mutum biyu ce shine Khuzaimatu dan Thabit manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya siya dabba a gun wani ba kauye kafin ya je ya kawo kuɗi sai wani zai ƙara kuɗi mara kumin nan shi kenan manzo Allah ya dawa sai wannan ba kawai kawai sai ya yi jafai sai ce ko ni ban san wata magana da muka yi ba in za ka ƙara zuwa kaza to in ba ka ba ni an riga an siya manzo Allah ya ce haba bawan Allah ba mun yi kaza da kabe ce wallahi ba mu ka da kai ba in ko mun yi ka kawo shaida gashi shi da shi kawai suke magana manzo Allah ya shiru ba shi da shaida shi kuma Khuzaima yana cikin kasuwa yaji ana wannan hayaniya kawai sai ta wuce ce ni ne shaida za Allah ya ce mishi kana nan ne aka yi a amma na san gaskiyarka da Allah ya aiko ka ita ba za ka yi ƙarya ba shi sa na maka wannan shaida yana cikin sunan Abi Dawud hadisi za Allah ya kalle shi ce to daga yau shaida ka ta mutum biyu ce ma'ana duk shaida da ake neman mutum biyu in ka samu Khuzaima to ya wadatar kaga wannan karfin imani ne da yaqini ina ba da zama mun fahimci wannan sai na bakar da aka zo aka ce mishi manzan al aka ce kai ne kake cewa duk abin da ya faɗa ka yadda ko to ya ce cikin daren nan ya je baitul maqdis kuma ya je sama me zaka ce yace inda ya na yadda to inda ya faɗa na yadda ya janye Umar Umar na na, ainihin hamasa yana cewa ya za a yi amana wulakanci a Hudaybiya sai na baka da ce mishi kai shuru. shi ake wayi shi ya san ma'ana wayi duk abin da ya faɗa kai mu bi ƙarfin yaqini kenan a lokacin aka saukar da inna fatahana laka fatahun mubina bayan an ga musu wannan wulakancin da kuma suka yi da cewa da gaske fata aka tare su a azab ga sunan kafare sun ninka su ninkin baliki kuma sun ritsa su manzo Allah aka kasa fasa wani dutse ya go da kanshi ya ɗaga gatari ya sara wuta ta yi tartsatsi sai ya ce mun ci farisa mun ciro ba mata waɗannan yake kafiran ba wata wasu can kafirai da ba taɓa ma gwarawa da su ba amma sabbai kawai suka yi ba ƙarfin yaƙini da imani kuma ne sai a ce hawa zama a na an tare mu ku ji da waɗannan mamara abinda munafikai suka rika faɗa lokacin kenan in an fito za a je yaki munafikai su kawo fashin kamar da suka yi a Uhud kamar da suka yi a ainihin wato a haibara da makamantansu amma da aka sabai za su tafi su je su duk wannan menene karfin imaninsu duk abin da manzo Allah ya ce kawai za su sam'an wa ta'ata da biyayya karfin imani ke haka nan kuma sai ya ce wal yaqin da kuma ya su game da gasgata musulunci duk wanda da sun tabbatar da alqat ala adalati wannan kare sai a sa a yanke cewa mutanen kirki ne kaddara a ce babu aya babu hadisi kaddara a ce babu aya babu hadisi waɗannan abubuwan da suka faru kawai a tarihance wanda tabbatattu ne su kare su isa tabbatar cewa mutanen mutanen kirki yanzu ku duba jama'a a irin rayuwar da muke ba da aka kira mutanen kirki ba yanzu su ba da ake cewa mutanen kirki ba an gwada su ne haka an gani ba akwai aya ta ce ba mutumin kirki ne babu aya babu hadisi amma kowa ya da mutumin kirki ne ba haka bane saboda an gansu da irin wannan yanayi an ba su amana dukiya ba su ci ba an ba su shugabanci sun yi adalci an ga su tara komai ba sai a ce to wannan alamar na kwarai ne shine irin abin da al-imamu yake mana ishara cewa gaskiyar mutum na iya bayyana ko da babu aya idan an jarabta shi to su bayan wannan jarabtar da aka gani a rayuwarsu sannan kuma Allah da kanshi ya faɗa ya ce mutanen kirki sai yadda kawai wani zindiki ya ce mutanen banza ne kuma sai a yanta to a muke bi kenan ba Allah muke bi ba kenan ko shi ba bai kamata ka samu ba al-Imam Malik aka wata rana wani dan bid'a ya zai fara kawo mishi tambayoyi na irin na yan bid'a sai ya ce mishi saurara amma ana fa ala yaqinin min dini fadhhab waltamis shakhsan mithlaka sahiba shukukin fa yace ni ka gani kan yaqini nake addini na kada kake da shakka je ka nemi dan uwanka mai shakka sai ku je ku ta musu amma ni bana musu saboda a akan yaqini nake yi mutum da ya za same ka a cikin gidanka da ka gada iyaye da kakanni sai zai ce maka gidan da fa ba naka bane wannan gidan da kake ganin shi ba naka bane fara ɗauko maka wani tarihi ai babanka ma dama kwatan gidan yayi agunwa ne to dama ana cikin shari'a ne sai suka mutu sai aka ba magana ko ta gani da ka gani ma ta jabu ne ai ai duk ba na gaskiya bane sai kuma kamar cewa eh buri da ya kama da mutum to kai ne wawa ke kai ne wawa daga nan ko sai ka je ka ce alƙali ko ka je hukumar lanso bai ka ce to wallahi da ma gida ni na fahimci cewa ba nawa bane shine irin abin da yanzu wawaye mutane suke idan an ce sahabi ya kaza su ce to buri bai kama da mutum wannan tsabar jahilci ne za ka yi da abu gidanku na gado haka irin wannan kudin gora gidan da ka san babanka gada yayi daga kakanka daga kakan kakanka ko wani zai ce maka ai babanka da kake gani ai ba da aure haife ka ba ai zina ne zina ce ai hirrufawa aka yi waka tana da cikin ka daidai lokacin sai aka ce kawai a rurrufa mu muna nan ai suka ce kuma haka ne fa na lura babanmu fa bai cika ji da ni da ke ji da sauran ba muri ya kama da mutum kuma gashi baban naku yanzu ya mutu sai ka fara jin kai yanzu mutum kai ba mutum ne cikakke ba kai ka da matsala ne ba abin da ake wa sahabbai yanzu muke abinda nan ba abin da kake da a akai sai wani zai samu kwata shakka banza kuma sai ka tashi da yaqinin ka ne abin da suke mutane yanzu zama? akwai wanda zai da irin wannan abin yi mushi ba wanda zai da wannan me yasa mutane suke da akan sabai saboda ba su da ilimin yaqini akan su waye sahabbai ne abin da kullum muke ƙara faɗa mutane ba su san sabai ba sunayen kawai suke ji in ma sun ji sunayen da za ka je yanzu gobe juma'a ka tara masallacin juma'a nan musulmai a ce ga mota nan ta gidan yari kowa sai ya faɗi sunan sabi hamsin in ba ka ba a tafi da shi sati biyu sai an cika gidan yarin garin da mutane ka gari an ce sun fi mutum dubu ɗari da ashirin muka bara nan ko a ce ka faɗi guda hamsin kawai ko goma ma ko ina ga goma ai mutum ya kamata da ya kai labari ko da kama kame ga wannan ai bala'i mutane da baka masan sunansu ba kamata ya ce ka san su fiye da mutanen kaso ko mutanen ango ko mutanen makarantar ku ko yan department ɗinku ko yan garo a ce yadda duk an faɗi sahabi za ka iya ba da labarin shi ka ba da labarin shi fiye da mutumin da kuke rawa da shi don galibi da mutane wake rawa da su ba gulma ba ne kawai da an ce ka ba da labarin mutum za ka ba da labarin ya taɓa yi mota ciki a waje kaza a waje kaza ya ci bashi bai biya ba garin su da ya baro ma ai ga abin da ya bar da shi dama ana ma tunanin ma yana secret call ai ka ganshi yana hudda da samari sai wayan baɗan luwaɗi ba ne duk wani labarin ba isha'at to ya zama kana da labari na inganci akan sabo maka alheri fiye da labarin mutanen da kuke da su na wadan fa tona domin shi wancan aƙida ne kamar yadda al'imamu ainihin ɓawo yake faɗa cewa mu a wurin mu musulmai san sahabbai aƙida ne addini ne muna san su muna ƙin me kin su muna ƙin wanda baya ambatansu sai da sharri وبغير الخير ghairi انه yadhkuruhu inna ونبغض من wa وبغير الخير yabghudhuhum wa bi irin su wannan iradin nan ba zazzagen nan da ire-iren su da ba shi sa mu gaban mu da su fata gaskiya ce sa ba ma koyewa kuma ba ma ji tsoron mu wallahi su kashe mu ba ma jin wani tsoro sam ko a jikin mu ba ma ji dan wasu na maganu cewa wai muna sakin baki akan su ba ruwan mu da su gaskiya ko muke fara in ta kama tunda sun ki gaskiya suke sakin baki zuwa kan mutanen kirki su ne suke mutanen banza ma ba za su ki baki kansu ba dole ne a faɗa mutane su waye su idan sun jawo shi su tuba kawai shi kyau to jama'a sai a zo a samu mutane jahilai ne na ƙauye ba su ma taɓa jin labarin safai ba in ka wuce abubakar umar usman ali ba su san wani ba guda hudun nan wani ma ya kama ka hudun nan a jere to ya yi ƙoƙari sai a zo a gaya musu ƙare da da maganganun banza ba su san ƙwar'ani ba shi kenan su fara zage safai shi ne abin da yake faruwa to kalubale ne ga ahlus sunna da masu wa'azi su dinga zuwa suna ma mutanen kauyen nan wa'azi tun kafin aje a batar da su don su ne suke zuwa su zama bala'i ga mutane kowa ya gani kwanakin baya irin ta'addacin da yan shiya suka a gelle su haka suka je suka ɗauko yan kauye suka cika garin gelle su ko angon gelle su inda ka san ana kalan kowa da baƙaƙen riguna kamar yan wuta suka cika ko wucewa za ka yaka sai su yo kanka inda ka san kuraye ko karnuka ka za su yo kanka suka daki mutane har suka kashe wasu kwanan na ake wannan kafin azumi duk waɗannan mutanen ƙauye ne aka kwaso su aka kawo su ko kaga wani mutum birni a wajen ina ingin da su duk wanda aka kawo bayan ƙauye wani aka ji a kwaso su haka suka dinga shigowa garin nan inda ka san ya jujuwa ma juju to kaga me me ya faru saboda an bar su an riga an batar da su sun riga sun shiga cikin bata bata mummuna akwai daga cikin su wanda yake cewa shi ko zuwa ya ga zazzaki yana rawa ana disco ko shi ma zai shiga a ci gaba da rawa ya zama ibada kuma haka suke yin a wannan cocin na Husainiya Allah ya shirya da mu sai ma da yake cewa al-faslu thani man ta'ana fi adalati sahaba wannan faslin zai bayani a takeice akan su wane ne wa annahum wa wal i'tiqadi ala nazati kuma wannan zai sa kudurta cewa mutanen kirki ne su wa annahum afdalu min al-mu'addilina wal muzakkina kuma cewa sun fi falala fiye da mutanen da suke cewa su mutanen kirki ne waɗanda suke cewa sabai mutanen kirki ne sabai sun bi su kirki balantana kuma da suke cewa sabai mutanen banza ne ma'ana tun daga kan su abu zur'a su imam al-bukhari su ibnu khuzaima su al-imamu ainihin wato abin nan waki'u da makamantansu waɗannan al-muzakkun min rijal masu cewa wani mutumin kirki ne wani mutumin banza ne malama hadisi su kansu sabai sun bi su kirki balantana kuma waɗannan shaidanin allazina yaji'una min ba'dihim abadal abidina waɗanda za su go bayan sabai har abadan abidina ba su ƙara kirkin sabai ba babu wanda zai go bayan sabi ya fi sabi kirki babu ko kusa ma ba zai yi ba ina fata mun gane wannan jama'a ko kusa ba zai yi ba da sahabi wata rana akwai wannan sahabin najin mikayar dan aswad in ba na manta ba al'imamun bukhari ya da hadisin a cikin tafin adabul mufrat wasu suka ganshi shi suna ce mashi oh ko kun ji daɗi? kun yi ido biyu da manzo Allah sallallahu alaihi kun gaisa da shi kun zauna tare da shi kun je yaki kun more ba ku da wata matsala wallahi ba ku da matsala a rayuwarku sai aka ya bata rai sai aka ci alga ta malam wani irin tunani ne wannan mutane suna fatan ina ma da sun ga annabi da ko ganshi kai kuma ka ta bata rai ya ce su zauna nan inda Allah yake wa ya sanashe su inda sun ga annabi za su imani ai ba mu kaɗai mu ganshi ba wasu sun ganshi ba su imani ba ma'ana tun zamanin ma da bambanci ƙarfin imani da ƙarfin yaƙinin ma da bambanci ba dole ba ne kai da kake musulmi inda ka fito a zamanin sabai ba dole ka fito a cikin musulmi ba da hala a fadar za a kashe ka a cikin kafirai in Allah bai rabe ka ba yes shi ne abin da yake nuna musu to kaga gara kai kafirci a nan baya baya kuma ka sauki akan ka irin na sa Abuja inda akwai kafirci mai sauki kenan Allah ya tsare mu daga kafirci sai ya ce al-fasl al-thani man ta'ana fi adalati sahaba bayani akan suwaye waɗanda suke sukan sahabbai al mafasil awwal muqaddima ta farko ma za yuridu ta'inuna fi ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam masu zagin sahabbai me suke so su cimawa ne menene asalin aim ɗinsu menene hadaf din su daga zagin sahabbai in ka zaki sahabi wanda baya raye a duniya yanzu ne za ka cimmawa ba ma sahabi ba duk wani mutumin da ya shuɗe a duniya don ka zage shi kai wanda yake raye ma ne za ka cimmawa ba za ka cimma burin komai ba in ma ka cimma wani buri to na barna ne shi ne za ka ne kanka al ne al'imamul al'imamu ibnu asakir in ba na manta ba a cikin tarihu dimashka ya ba da labarin wani mutum wanda ya zo ainihin mai suna amur ɗan mustalif ya ce wata rana ya zo kufa nasibi ne a lokacin masu zagin ahalul baiki ya ce da na zo sai na ga hassan ɗan aliyu na gan shi kyakkyawan mutum mai kyakkyawan tsari da natsuwa ya ce sai na ji baƙin ciki a cikin raina da hassada na ji na ce mashi an na abi tsalin ya ce kai ne ɗan gida abu tsalin ya ce eh ya ce sai na zazzage shi iya san raina ka duba ga tsaurin ido ba ya zagi jika manzo Allah ido da ido da ya gama gaba dai sai sai Hassan ya ce mishi kai mutumin sham Ya yace eh ni mutumin sha yace ai na ga alama yace amma ka mai da wukarka kai na zagi idan kana da wani allegation ai sai ka faɗa a baka amsa amma Allah ya gafarta maka Allah ya shige ka ya mishi addu'o'i masu daɗi yace sai na ji kunya gabaki daya yace wallahi babbar wajen ba sai da zama na fi kauna kowa a duniya na fi kauna shi fiye da kowa a duniya a lokacin ya cire wannan daga gaba daya a shahidi shine waɗanda suke zagin sabai don ba su ga sabai ne ba san alherin sabai ba yanzu wancan da ba don Allah ya mai gaba da katar ya gaba da sabi ba haka zai ci gaba da zagin shi har ya mutu a cikin bata amma da Allah ya so shi da rahama sai ya gama da sahabin da yake zakin sai gana shi ba abin zagi bane su to galibin mutanen da ake aibata su irin haka dan baka san su bane musamman sahabai baka san su bane baka san alherin su bane sai kuma labarin su ya zo maka ta hannun wani shedani wanda baya kaunar gaskiya baya kaunar su amma san ba haka sabai suke ba kafirai ma sun shaida da haka lokacin da kafiran makka suka kama khabbabu dan arat suka siye shi za su je su yanka shi wai su ɗauki fansa an aje shi inda ka san ana aje ragwallon ya aka mai turki yana zaune ita da kanta mata da ke ba da labari karanta bukhari hadisi na cikin bukhari bayan ta musu take ba da labari take cewa ban taba ganin dan fursuna mai mutunci da amana irin shi ko yaushe ko dai yana sallah ko yana zaune yana zikiri kuma sai mu dinga ganin dan itacen da ba lokacin shi bane ba sidin din shi bane sai mu ganshi yana ci kamar yanzu kawai sai a ganshi da bangoro lafiyayye ba wani gidan gona ba na Allah da Annabi irin na sawa da suke cewa lokacin da abu ba lokacin da shi ba sai a ga yana cin wannan abu a ba san wanda yake kawo shi ba wata rana sai yaro kankani mai rarrafe ya je zauna a cime shi shi kuma lokacin ya nemi su bashi reza zai ainihin aski marasa wasu na ta ƙara kiwata shi ne baka ba su yanka shi sai uwa yaron ta leko ta ga yara. sai ta sa ihu tsammanin ta shi ke yanzu ya samu rahina ya samu abin nan eh, garkuwa da ce ko a sake shi ko ya yanka yara. idan da yake a fin ko sai ce mata ki kwata da hankali wanda wannan yaron ba zan cutar da shi ba sai ce mata zo ga kayan ki mika mata yaron tana ta mamaki ce wannan wani irin mutum ne da adalci tun a lokacin ta ji imani ya fara shiga cikin zuciyarta bayan ta musu ba da wannan labarin haka suka ci gaba da zalunta shi suka ɗauke shi suka shi wajen harami suka kashe shi to haka sahabbai suke mutane ne na kirki masu amana idan suka je wani gari ba sa fara wa'azi sai sun yi mu'amala da mutanen sun yi makwabtaka sun yi ciniki sun yi fira sun yi zaman dandali da sauransu sai mutum ya zauna cikin mutane wata guda sai ce musu kunu amsalala ku zama irin mu mara to sai mutum ya ga to dole ma ya nemi zama irin su don bai ga wani abu aiki game da su ba duk abin da ya gani alheri ya ga samaha ya ga mutunci ya ga kyautayi sahabi in ya ci bashi a gurin ka zai biya a kan lokaci kuma sai ya kara maka ba tare da kun yi sharadi zai kara maka ba tare da kun sa riba ba idan ka gaice shi duk abin da ka gaice shi zai zo a yi da shi duk abin da ya faru zai maka jaje zai sakin maka fuska zai maka mutunci zai mutunta ƴaƴanka zai maka kyauta komai zai maka haka sabu suka rayu da junansu haka kuma suka rayu da sauran ya koya maka karatu ya baka kuɗi Abdullahi dan Umar haka yake da zaran ya samu bawa an bashi bayi sai sai kawai su ba junan su shawara wanda suka riga zuwa za su gaya wa sauran ko san da za ku yi ce ko ku fara sallah ko ta ƙarya ce da ya kana sallah kawai sai ya yanta ka da ya kana da san karatu sai ya ce ka zo ibnu abbasin shi kuma kenan ka zo ka zauna ya koya maka karatu kuma ya baka albashi ba kai za ka biya kudin laraba ba waɗannan su ne irin mutanen fa jama'a babu irinsu kwata-kwata a duniyar nan Allah ya ƙara musu yada da aminci mala yake cewa na an nuqassima at na fi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ila mu iya raba masu suka sahabbai zuwa gida biyu al-qismul awwal kashi na farko man yat'anuna fihim li shubahatin waqa'at lahum mimma dhakarnahu salifan waɗanda suke suka sahabbai saboda wata shubha da suka fada ciki daga cikin irin abin da aka ambata a baya wa bi sababi talbisil ulama isu'i alaihi ko kuma saboda miyagun malamai sun rikirkita musu al'amarin sahabbai wal qismu thani bangare na biyu man yat'anuna fihim li'annahum naqalatu hadha ad-din masu ka sahabbai saboda sahabbai su suka cirato wannan addini naqalatul qur'ani was sunna wanda suka kawo mana labarin alqur'ani da sunna fa idza lam nathik bi naqalatil qur'ani was ta yadda idan ba mu amince da masu ciro ƙur'ani da sunna ba bittali lan na ma na kalu to kenan ba za mu amince da abin da suka kwafo ba da ihtimali annahum zadu fihi aw naqasu saboda yiwa cewa sun rage ko sun ƙara ma'ana ba su ɓata sabai dan a ga sabai a matsayin mutanen banza shikenan sai bacin ya koma kan Qur'an da suka kawo mana da sunna suka kawo mana Allah ya tsare wa hadha huwa al-khatar al-haqiqi wannan shine barna hadari mafi muni li'anna muhassilata an-nihaiyya hiya ta'anu fi dinillahi da adam thiqati bin naqal saboda abun neman na karshe shine sukar addinin Allah domin ainihin wato an riga an bata waɗanda suka cirato addini kuma kana magana khubay khabbab dan arat nace okay khubayb ansari haka yake shukran قال أبو زرعة الرازي رحمه الله في كلمات لو قطت بماء الذهب لما كان كثيرا الإمام أبو زرعة الرازي وبما لمن حديثي الله يغفر تامش ya faɗi wata magana wadda da za a ruta ta da ruwan zinari ya ce ba a yi ɓarna ba ya ce idara aitar rajula ya ta'anu fi ashabin rasulillahi sallallahu alaihi zindiko idan ka ga wani mutum yana suka sabon manzo Allah sallallahu alaihi to ka sani da cewa wannan mutumin zindiki na ma'ana zindiki kafiri fafir wanda ba zai yi tuba ba yadda ka san bakin kare babu yadda za a kai shi ainihin wajen masu fentin mota su mai da shi fari ko zai yiwu to haka zindiki yake ba magana tuba sai yanka kawai an kama shi Su za muke cewa ibrahim gazali da tijjani samawi da yasin habib da duk ire-irensu da Khomeini duka wannan jama'a zindiƙai ne kafirai ne irin fir'auna da hamana na rantse da Allah dare na ke hannunsa wanda kuma da yake shakka kafirai ne shi ma kafiri ne ya san wannan duk saboda akwai mutane masu yin mujamala a'a ai suna cewa musulmai ne sun kama gwamnatin musulunci suna ga musulunci ƙarya ne ba gwamnatin musulunci bace gwamnatin Iran ba sa wa'azin musulunci da Qur'ani ko hadisi ba kuma musulmai bane kafirai ne wannan shine aqidar mu sannan jama'a abubuwan da suke faɗa ɗin suna faɗansu ne bisa ƙarya suka da suke wasa bai ƙarya ce yanzu shi ga wannan ibrahim zaki yana magana wai akan wai hadisan da suka zo suna magana akan saukin sadaki ya ƙareta na gaskiya ya ƙareta na ƙarya da jahilci da rashin ita da baki saboda su a cikin addininsu na shi'a suna tsawwala sadaki akwai sadaki za ka yi sadaki rabin miliyan a dinin shi'a kuma matar da za aura an riga ma an gama fafi mata farjinta a wajen mutu'a haka za ka aure ta ragowa na ba ta mun gano na jama'a to ire-iren waɗannan ne sai zai ce ai duk waɗansu da suke towa daga annabi ƙarya suke wa manzo Allah saboda mai ne saboda Allah ya ce wa atun nisa a nisaa na nahila wai an ce a ba mata sadakinsu da yawa wai ya ce hila ma'anar shi yawa ya kai iro ba zazzage ai ba ma'anar shi ba kenan baka iya larabci ba ne baka sallaci alkur'ani ba ma'anar hila wajiba wa atu nisa a sadukati hilatan a ay wajiba saboda a da a jahiliya ana aure ba a ba da sadaki amma hadisi hadisai ne guda uku akwai biyu wanda ba su inganta ba akwai riwaya abu huraira da riwaya aisha waɗanda ainihin al'imamu al-hakim amin al'imamu ainihin al'imamu tsayalisi abu da tsayalisi ya fitar da ɗaya da kuma ɗayan al'imamu bayaki ya fitar da cikin sunan da al'imamu nasa'i a cikin ishatun nisa'i cewa aure mai sauƙin sadaki ya fi albarka lafazin cewa a aufan nisa'i barakatin aisaruhunna sadaka wannan lafazin bai inganta ba karanta littafin da ifa ta albani amma akwai ingantacce na limamu abu dawuda da ma muslim ya fitar da asalin riwaya cewa daga cikin alama albarkan mace shine saukin neman aurenta da saukin sadakinta da saukin rayuwarta mana tun daga neman auren ya zama an sauƙaƙa wajen sadaki a yi sauƙi wajen rayuwa ka ita zama akwai sauƙi da abin da ce ma sauƙi sannan a aikace mun ga manzo Allah sallallahu alaihi yayi sadaki mai sauki wannan shine abu ne tabbata a musulunci wa atu lisa sadaqat sadaqatin nihla bata magana akan yawa ko karancin sadaki tana magana ne akan wajibin sadaki karanta tafsirin al-Imam ainihin al-Qurtubi ya fitar da fiqhun dake cikin aya amma saboda tsatsaki bai tarihin koyon karatun alkur'ani ko sunna na wata uku bai da shi yadda dukan mu nan muna da tarihi dan za a ba da tarihi mu na ɗalibai za a ce malam wane wane ne malaminsa ya koya mai kaza malam wane ya yi hadda abun malam wane ɗalibi wane ya koyi tafsiri abun malam wane kan kowa na da tarihi ko to tun da kana da tarihin in an ji kana yin abun ba za a yi mamaki ba kamar yadda wanda yake da tarihin ya karanta medicine a abu ko ya karanta engineering in an gan shi na harka ba za a yi mamaki ba amma kawai a ga mutum ya saka farar riga ya samu wannan abun na kunne ya saka ya buɗe wani shago ya ce dokta wani bai da tarihin koyon karatun medicine kaga dole ai mamaki dole ce a ina ware zama likita to shine irin wannan zaka kibe da tarihin koyon karatu amma kuma ya zama mujaddid ya zama malami dole akwai mamaki azuri ne suka suka kimsa mishi wannan bata a ina ya koye ta wallahu alam Allah ya shirya da mu Abu Zur'a al-Razi yake cewa fa'alam annahu zindiqun kasan wannan mutumin kafiri ne fafar wa zalika anna al-qur'ana indana haqqun saboda mu a gaban musulmai alqur'ani gaskiya ne was sunnatu na haqqun sunna a wurin mu gaskiya ce wa inna ma na alqur'ana na alqur'ana was sunana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbai su suka kawo mana wannan alqur'ani da wannan sunna wa haula yuriduna an yajrahu shuhudana waɗannan suna so su sokin shaidunmu ne sahabbai kenan yabtulul kitaba was sunna dan su bata ƙur'ani da sunna wal jarhu bihim aula wa hum zanadika dan haka su a soke su shi yafi muhimmanci a fara suka su kafin su soki mutanen kirki shi yafi muhimmanci kafin mutum ya mana barna gara mu mushi wannan magana ta cikin tafin tarihu dimashqa na imam al-hafiz ibn asakir al-dimashqi a cikin mujalladi na 59 shafi na 141 wane mutum mujalladan da yawa ne jama'a mujalladi 87 ne littafin tarihu madinatu dimashq na ibn asakir littafi ne guda ɗaya mujallaji guda 87 akwai aiki ba Allah ya samu dace ina ganin da ba yi mu kwana anan saboda lokaci da ya kure kuma mun kawo kan gaba Allah ya kai mako na gaba sai mu tashi akan al-mabhath athani al-farq al allati ta'anat fi adalati sahaba wa hujajuhum muna faɗa wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah